Daga cikin ayyukan kwamitin ya hada hada ziyartar ƙananan hukumomin jihar domin ganawa kai tsaye da al'umma da ma kai ziyara zuwa asibitoci a ranakun da mata masu juna biyu ke zuwa ganin likita domin gabatar da bayanai kan muhimmancin kulawa da mata da yara. Malama Hadiza Jibril Ahmed ita ce jami'ar kungiyar Breakthrough Action ta yi ƙarin haske dangane da muhimmancin sanya malaman addini ashirin ɗabbaka abubuwan da za su taimaka mana tunda har a yanzu in muna duba abubuwan da yake faruwa har yanzu mace-macen mata dai da ƙananan yara ana dai samun ci gaba amma har yanzu ba mu kai gacin da muke so ba mm, to gacin nan da za a kai ta ya za a kai Shi ne ya kamata a ce mun shigo da dukkan mutane waɗanda muke ga za su iya taka rawa manyan iyayenmu iyayen ƙasa malaman addini waɗanda suna da faɗa a ji a gurin mutane in sun yi magana ana sauraron su a zauna da su a fitar musu da abubuwan da yake faruwa da inda muke ga za su iya taka rawar gani garin an jawo hankalin ma'aurata iyayenmu da su kansu waɗanda suke shekarun aihuwa su gane abubuwan da za su yi kamar amfanin mace a ce ta je asibiti lokacin da take dauke da juna saboda a kula da lafiyanta da na abin da take dauke da shi a kuma ba ta shawarwarin da suka kamata kuma a gano idan akwai wani matsala da wuri a samo abin da za a samu a yi magance shi yadda matsalar ba za ta haifar da wani abu wanda za a zo ana da na sani ba. Ina fatan ki. Fata na shine ina tunanin mu ma Najeriya ya kamata a ce mun damu da kanmu saboda duk yadda ake taimakon mu na akwai lokacin da za a zo a bar mu kuma mu ma ya kamata a ce mu rike kanmu da kanmu yana da kyau mu fara yin abubuwan da za mu taimaka wa kanmu da kanmu ba tare da mun jira sai wani ya zo ya taimaka mana ba saboda lokaci kurewa yake alhaji abdullahi yakubu marafan bauchi shine shugaban kwamitin da zai gudanar da shirin wayar da kan al'umma ga abin da yake cewa hanya ce ta in an zo aka faɗakar da su akan irin waɗannan abubuwa da muka faɗa muka na canjin halaye da ɗabi'un mutane mu a wannan abubuwa guda goma sha bakwai to in aka ji daga bakin su waɗannan malamai musamman ma a irin ranar juma'a ko kuma ranar lahadi to za a samu karɓuwan waɗannan saƙo na yadda za a samu jama'a za su yi aiki da shi wanda kuma insha Allahu za ga kuma an samu ingantuwar lafiyarsu. Daga bisani na je ta bakin malaman addinan kan dabarar da za su bi wajen isar da sakonni. Sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL an mana bitoci daban-daban wa malamanmu na tauhidi da fastocinmu a majami'u don haka a majami'a fasto yana da dama ya wayar da kan jama'a musamman mata masu juna biyu da yara kanana. waɗanda za su dinga taimakawa ana moran asibitoci. Sunana Muhammad Balarabe Isa. Musulunci yana daga cikin abin da yake lura daga ciki akwai kula da lafiya. To wannan program yana da muhimmanci saboda sun koya mana da barbaru iri-iri. Daga ciki akwai wani abu da ake kira ka yi magana daga ka faɗi ainihin abin da ka fahimta a zuciyarka don kuma kafofin watsa labarai su isar wa mutane. To duk abin da muke so mu faɗa idan muka faɗa aka je mu aka watsa a dukkan guraren da da ake sauraron mu to za a saurari wannan abu da sauri na biyu kuma akwai masallatan juma'a inda muke eh, jagoranci wa mutane wajen hudubobi nan ma muna amfani da shi da dukkan waɗansu guraren tararraki dai wanda jama'a za su taru don su saurare mu to za mu yi amfani da shi don isar da wannan sako wa mutane. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.